ƙasa da sa'o'i 24 da fitar da wannan sabuwar ƙa'ida inda sufeto jiran na rundunar 'yan sandan najeriya ya ba da umarnin cewa daga yanzu an haramta masu zanga-zanga asibiti a abuja sai dai su tsaya a wuri ɗaya wato a dandalin 'yanci domin gudanar da dukkanin wata zanga-zanga to a safiyar alhamis ɗinnan nan 'yan sandan sun toshe masu zanga-zanga da suka fito domin yin zanga-zangar a wuri guda a abuja tuni dai kungiyoyin kare haƙƙin jama'a suka yi gaba suna nuna rashin amincewa da ma dacewar wannan haramci malam awwal musa rafsanjani shine shugaban kungiyar kare haƙƙin jama'a ta sislak da ke abuja wannan mataki da rundunar 'yan sanda ta ɗauka mataki ne wanda zai iya janyo wa wannan gwamnati bakin jini zai kuma wato ma mutane hakkinsu ko kuma damarsu don su yi korafi ko kuma su nuna rashin jin daɗinsu ga wasu ofisoshi ko kuma shugabanni a najeriya saboda haka wannan baya cikin tsarin mulki ta nan ne kawai 'yan ƙasa za su nuna bara'a su ko da yake rundunar 'yan sandar ta bakin kakakinta frank mba ta bayyana cewa irin yadda masu zanga-zangar ke kawo cikas da ma lalata dukiyar jama'a ya sanya su ɗaukan wannan mataki domin a makonnin nan an ta'ar tabu da 'ya'yan kungiyar 'yan shi'a a birnin na abuja shin mai doka tsarin mulkin najeriya ta ce ne a kan wannan batu barista mai nasarar umar masani ne a fannin shari'a da ke abuja wato shi koyaushe tsarin demokradiyya ana ba mutane yanci ne daidai da sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya na tsarin mulkin najeriya tsarin mulkin najeriya idan ka ɗauki sashe na sha hudu sakin sashe na biyu to ya ce tabbatar da tsaro na ƙarsa shine babban makasudin kafuwar gwamnati to saboda haka a lokacin da yancin ka kake da yanci na ka yi zanga-zanga ko ku yi janjirando ko kuma ku nuna ɓacin ranku akan wani abu wala Allah da gwamnati take yi ko jami'an tsaro to doka kuma tana da yanci ita kuma ta kare lafiya da tsaro da kuma rayukan akasarin mutane waɗanda su sun fi ku yawa a Najeriya. Ra'ayoyi dai sun sha bamban a tsakanin 'yan sanda a kan wannan batu. Sanin cewa zanga-zanga na zama makami da talaka ke da ita na nuna korafinsa a tsari na dimokuraɗiyya. Ko yaya mazauna birnin Abuja ke kallon wannan lamari da ma sabon umarnin da aka bayar. Ni ba ne goyon baya ga 'yan zanga-zanga. saboda zanga-zanga ita ka zuciyar mutane ana samu ana hada ko ana tare hanya wani yana da son ya je wani wuri sai a hana sai a samu awa biyu ko awa uku bai isa ofis ba to gaskiya masu yin ta lumana ya kamata a bar a ji ra'ayinsu a ji me ke tafiya saboda magana ta Allah a tsarin da ake ciki yanzu gwamnati tana da kurakurai ta zanga-zanga na lumana shine za a ba gwamnati shawara akan irin abubuwan da ke faruwa a arewa kaɗin da aka ɗauka ya yi daidai a yayin da wasu kungiyoyi ke shirin kalubalantar lamarin a gaban kotu masharhanta na bayyana buƙatar sake lale a ɗaukacin lamarin da masu zanga-zangar ke kallon dukansu ne ake yi kuma ake neman a hana su yin kuka domin zub da hawaye uwais abubakar idris dw hausa abuja nigeria